kwayoyin tramadol samfarin royal kimanin 339,364 da ƙwayoyin exol da ake kira farin malam kimanin 8,000 ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi wato okritis ta gabatar wa manema labarai waɗanda ta ce jami'anta sun kama a hannun wasu mutane biyar dukkansu 'yan nishar bayan gudanar da binciken da ya kai su ƙauyen yabo ni da ke kewayen birnin yamai Komisar principal na na Aishatu Usman Bako na mai magana da yawon hukumar 'yan sanda. Wani dan safarar kwayoyin da kama satin da ya huce, da aka yi bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai ne, akwai wani babban gungun su a nan kewayen birnin yamai wannan kwayar daga yadda ta hito ta biyo ta gana ta iso nan wurin kudinta miliyan 700 take yi in an saida ta waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan kwayar kuma ba nan kadai za ta tsaya ba har kasar libya za su tura ta hukumar ta kuma gabatar da motoci uku da babura biyu haɗe da zunzurutun kuɗaɗe miliyan biyar da yanka na sefa da wasu kayayyakin na daban waɗanda ta ce ta kama a hannun waɗannan masu safara mataimakin alkali mai kare muradun gwamnati a babbar kotun birnin yamai substitute procureur bubakar Ahmadu suleiman ya yaba da wannan aiki da ke bukatar samun goyon bayan al'umma da gwamnatin nijar kwayar nan ita ce ummal aba'isa ta'addanci eh, saboda ta'addancin sufurin mutane da ake kaiwa turai ta'addanci na terorism na kashin al'umma da ta'addancin shigo da makamai duka wannan mutanen da suke wannan ta'addanci sai sun yi amfani da waga kwaya da ko da yaushe in ka ga mai ta'addanci yana tare da mai sai da mashi kwaya saboda haka muna kira ga gwamnati muna kira ga masu kama ma gwamnati su ba waga ma'aikata ta yakin kwaye su ba ta kaya na gari su yi aikin su yadda ya kamata muna kira ga al'umma kuma su ma idan suka ga abubuwan da bai kamata cikin gari ba su zo su bayyana musu duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don ƙara zuba ido a kan hanyoyin zirga-zirga fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ke ƙara tsananta a 'yan shekarun nan a nishar abinda ke nunin buƙatar ƙara mai da hankula wajen ayyukan faɗakarwa in ji Idrisa Amadu, sakataren kungiyar LCDC kariyar matasa. Da safar kwaya da shanta da saida ta gaba daya dole sai an waye ma mutane kai a kan ma menene gaba daya illa kwaye tunda yanzu haka wannan kama wanda ake ta'addanci ko gurare wanda ake kwashi da makami kwaya tana taimakawa sosai a gurin to wani bai fahimta da haka gani yake kawai ana saida ta ne dai ana shanta a gari haka shi ko ta huce di yadda ake tunani safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanadi hukunci akan dukkan wanda aka kama da hannu inda akan iya kulle mutum a kurkuku daga wata guda zuwa shekara guda ko shekara goma har zuwa shekaru talatin kasancewar abin ya danganta daga girman laifin da mutum ya aikata Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.